أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدى ساكي داوة wannan مجلسي na wata ramadan hijar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1440 wanda ya daidai da biyar ga watan biyar, miladiya 2019 kwanaki suna tafiya suna tafiya kamar walkiya kamar jiya aka fara ramadan gashi an kai yau an kai goma Allah ta'ala ya samu daga cikin waɗanda suka dace da duka wani alkhairi da ya tanadarwa musulmai masu azumi Allah mu daga wuta muna bayani a cikin wannan sura mai albarka dangane da abin da ubangiji ta'ala ya sifanta fasikai da shi waɗanda suka fita daga ɗa'ansa da cewa suna warware alkawari ubangiji ta'ala ya sifanta ya sifanta su da cewa allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqi za mu gaci alarma kamar mai ta mana wannan aya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الله مدعوكين سركي يا بينا fasikai da cewa su ne waɗanda suke warware alkawari allazina yanquduna ahda Allah waɗanda suke warware alkawarin Allah madaukakin sarki min ba'di mithaqihi bayan an daure shi an kulla alkawari su kuma suke warwarewa wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal sannan kuma suna yanke abinda ubangiji ta'ala ya umarni da cewa a hada shi wa yufsiduna fil ard suna barna a bayan ƙasa masu irin wannan sifan Allah madaukin sarki yace ulaika humul khasirun sune masu asara sune mutanen da Allah madaukin sarki zai kama su da laifin waɗannan laifuka da suke yi kowa gwargwadon girman abin da yake yi daga cikin waɗannan sifofi ko ya aikata ɗaya ko ya aikata biyu ko ya aikata duka kowa gwargwadon girman abin da ya aikata gwargwadon alhaki da zai samu a wurin ubangiji ta'ala da kuma sakamako shi naqab da ake faɗa ne ziddul ibram idan an ce an kulla alkawari to kamar a ce ka samu igiya ne ka daure wannan bangaren da wannan bangaren ka ja shine kamar an kulla alkawari ke idan mutum ya warware wannan igiyar to kamar ya warware alkawarin da aka yi idan aka samu warwarewar wannan kullin da aka yi kuma kowane bangare daga cikin bangarorin igiyar zai zama shi shi kadai amma idan an hada ba wannan kulli shine sababin mannuwansu saboda haka ko da a larabci ma ana cewa kulla alkawari ana ce masa ana kwatanta kulla alkawari da yadda mu muke kwatantawa a hausance a ce an kulla alkawari tsakanin wani da wani a nan ubangiji ta'ala ya sifanta alkawarin da cewa ahdullah alkawari ne na ubangiji inda a ce alkawari ne na tsakanin mu ya mutu da dan sauki duk da cewa shi ma warware alkawarin tsakanin yan adam shi ma na daga cikin sifofin munafukai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin sifofin munafukai da cewa idza wa'ada akhlaf mutumin da ya alkawari ya saba ko kuma sifa ce ta munafukai mutum ya zama yana yin alkawari kullum yana sabawa ya zama baya cika alkawari wannan abin da ke tsakanin mu ya mu matan to ina kuma da alƙawarin da ke tsakanin bayi da ubangijinsu kuma menene alƙawarin da ke tsakanin bayi da ubangiji malaman sun yi fassarori da yawa daga cikin fassarorin da suka yi akwai maganar cewa wannan alƙawarin shine wasiyya da ubangiji ta'ala yayi wa dukkanin halittu da cewa za su masa da'a sannan kuma za su bar saba masa ta hanyar manzanni da ubangiji ta'ala ya turo kamar da Allah madaukakin sarki ya ce wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wannan wasiya ce ubangiji ta'ala yayi da dukkanin al'ummomi da suka gabata cewa a ji tsoron Allah babu wata al'umma face sai ubangiji ta'ala ya mata wasiya da cewa ta ji tsoron Allah kuma jin tsoron Allah shine aikata abinda ubangiji ta'ala yake so da kuma kauracewa abinda Allah madaukakin sarki baya so dan haka duk mutumin da ya zama mai sabon Allah madaukakin sarki to ya warware alkawari da ke tsakaninsa da ubangiji ta'ala ta hanyar warware wannan wasiyar da Allah madaukakin sarki yayi ta hanyar annabawa a gaya wa mutane cewa su ji tsoron Allah sannan fassara ta biyu na alkawari da ke tsakanin mutum da ubangijinsa shine abin da ubangiji ta'ala ya halitta a zukatanmu na fahimta da yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu hankali da za mu gane cewa ubangiji ta'ala shine ya cancanci abota masa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid cikin komai za ka samu akwai alama da yake nuna cewa Allah shi shi kadai ne ma sauran halittu fa ubangiji ta'ala sai ya halicce su bibbiyu wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun aka yi su bibbiyu shi kuma shi shi kadai ne qul huwallahu ahad mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah ubangiji ta'ala shi shi kadai ne cikin zatinsa shi kadai ne cikin sunayensa shi kadai ne cikin sifofinsa shi kaɗai ne cikin halittan halittu da yayi sannan kuma sanin haka shi zai tabbatar maka da cewa shi kaɗai ne cikin abauta masa duk mutumin da ya zama yana da tawaya a cikin waɗannan abubuwan dangane da ubangiji ta'ala to ya warware alkawari saboda Allah madaukakin sarki ya bawa dan adam hankali na ya gane girman ubangiji inda a ce za a bar mutum da hankalinsa shi shi kadai a tambaye shi ba tare da wani ya batar da shi ba to da zai zama alal fitra kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin alhadith alqudsi cewa khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum ash-shayatin na halicci bayina duka akan musulunci shedanu sune suke zamar da kafansu sai su zama arna amma kullu mauludin yuladu ala alfitra duk wanda aka haifa ana haifansa ne akan musulunci dan haka da a ce za a bar mutum shi shi kadai da musulunci zai ba zai yi wani addini ba daban saboda musulunci shine yake daidai da hankalin dan adam dan haka a cikin mutane duk mutum da ya kafurci kuma to ya saba alkawari da kuma yanayin da Allah madaukin sarki ya halicci yan adam a asali dan haka ubangiji ta'ala zai kama shi tunda Allah madaukakin sarki ya karrama shi da hankali walaqad karramna bani adam wa hamalnahu fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat mahallu shahid shine karramna bani adama mun karrama dan adam da hankali mun bashi basira kuma kowa ya san abin da yake aikatawa sannan fassara ta uku shine sifar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ke cikin littattafai wanda Allah madaukin sarki ya faɗa wa idh akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa taktumuna fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila sai Allah madaukin sarki ya ce fa bi'sa ma yashtarun ka tuna lokacin da ubangiji ta'ala ya dauki alkawari akan cewa za ku bayyana sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za ku koyi ba Fana ba duhu nabaduhu ra'a Zuhuri sai suka ɗauki wannan alƙawarin suka yi jifa da shi ta baya washtaraw bihi zamanan qalila kuma suka sayi suka saida abu mai kyau suka sayi mai suka sayi abu mai muni ishtaraw dalalata bil huda Allah madaukin sarki yace tidda abin da suka saya sun sayi bata sun da shiriya don haka alkawarin da ake nufi a nan a bisa wannan fassarar shine ana nufin alkawarin bayanin sifar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah maɗaukin sarki ya bayyana sifansa a cikin littattafan da suka gabata kamar yadda ya gaya mana a wannan ayar kuma su waɗanda aka ɗauki alkawarin da su a da sun yadda cewa za su faɗa sun yadda cewa za su za su isar da saƙon cewa abin nan alkawarin da aka ɗauka gaskiya ne sannan annabin nan kuma shine wane da wane kamar yadda ubangiji ta ya faɗa wa aqsamu billahi jahda imanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihda al-umam cewa suka yi idan wannan mai gargadin ya zo mu za mu zama mu muka fi kowa shiriya mu ne za mu zama jagorori na shirya. amma falamma ja'ahum nadhirun ma za da zadahum illa nufura lokacin da manzon yazo sun yi imani da shi ma za da zadahum illa nufura ai gudu ma ne. kenan ashe wannan alkawarin shi ma alkawari ne da Allah madaukin sarki ya ɗauka da su ahalul kitabi da a cikin littattafansu akwai sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma a lokacin sun yadda cewa idan annabin ya zo za su bi shi ai da yawa daga cikinsu a lokacin da aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna zuwa su tabbatar da labarin gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar wasu tambayoyi da suke masa wanda yana yana rubuce a cikin littattafansu amma ba suna zuwa ne dan su yi imani ba suna waɗannan tambayoyin ne saboda izgili su ce kaza su ce kaza su ce kaza saboda me saboda su tabbatar cewa abin da ke littattafan shi shine yake tabbaci a kan wannan bawan Allah amma kuma duk da haka suka saba alkawari sannan fassara ta gaba shine alkawarin da ubangiji ta'ala ya ɗauka a bayi gaba ɗayansu a lokacin da suke bayan annabi adam alaihi salatu wassalam kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala ubangiji ta'ala ya dauki alkawari na dukkanin al'umma da cewa shin ni ne ku suka ce eh to tunda haka ne ko babu yanda za a yi yanzu mutum ya zo ya Musa ya ce Allah ba shine Allah ba babu yadda za a yi yanzu mutum ya zo ya Musa ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba shine manzon Allah ba idan yayi haka ya saba alkawari kuma ubangiji ta'ala zai kama shi kenan sai zama a dunkule alkawuran matakai uku ne mataki na farko da na alkawari da ubangiji ta'ala ya ɗauka wa al'umma gaba ɗayansu shine wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum a cikin an ɗauki alkawari wa dukkanin yan adam cewa za a bauta wa Allah wannan shine mataki na farko mataki na biyu shine matakin da aka bawa annabawa matakin alkawari tsakanin annabawa wa iz akhadna minan nabiyyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghalidha mun dauki alkawari daga annabawa inji Allah wannan mataki na biyu kenan na alkawari an dauki alkawari tsakanin ubangiji ta'ala da annabawa cewa su annabawan sun ɗauka cewa za su isar da saƙon Allah sannan kuma idan sun zo isar da saƙon Allah nan za su isar da saƙon ne kamar yadda Ubangiji ta'ala yake so kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya aike su kuma annabawan Allah duka sun cika wannan alkawarin babu annabi guda ɗaya da bai isar da wannan saƙon ba dukkanin annabawa sun isar da saƙonnin da Ubangiji ta'ala aiko su da shi sai mataki na uku na na alkawari shine matakin daukan alkawari tsakanin Allah madaukakin sarki da malamai su kuma malamai abin da ke kansu shine isar da abin da suka samu daga wurin annabawa shi ma malami idan ya warware alkawari na faɗan gaskiya shi ma yana cikin matsala tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ulama warasatul anbiya su malamai ai magada annabawa ne kuma gadon da suka yi ba sun gaji kuɗi bane ko gona sun gaji ilimi ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa inma warrathu al-ilm duk kuma mutumin da ya riko da ilimi na addini to ya riko da kaso mai tsoka inji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ta za zaka zo a matsayinka na malami ka yi alkawarin cewa zaka isar da sabon ubangiji ta'ala kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa amma kuma ka rinka bin son ranka shi yasa ubangiji ta'ala zai kama ka a wannan saboda ka warware alkawari da ka dauka a tsakaninka da Allah madaukakin sarki wannan kuma shine abin da ya zo a cikin wa idza akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wala taktumuna da kuma innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun dan haka akwai hatsari mai girma a ce mutun ya san gaskiya kuma a nemi ya faɗe ta amma kuma ya koyi wannan ma yana daga cikin nau'i na karya alkawari sa da ubangiji sannan Allah madaukin sarki bayan yayi bayani akan alkawari cewa yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi sai ubangiji ta'ala ya ce wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal fasikai sune waɗanda suke yanke abinda ubangiji ta'ala ya ce a hada shi menene abinda Allah madaukakin sarki ya ce a hada dan ma malamai sun yi jawabai wasu daga cikin malamai suka ce shine shine sada zumunta saboda ubangiji ta'ala ya kimanta zumunci ya darajanta zumunta ita zumunta wato koda a sunanta na larabci ma an tsamo sunan ne daga mahaifa ar-rahim ar-rahim shine mahaifa sai a ce silatul rahim sada zumunci amma kuma sunan rahim din mahaifa ne me yasa saboda a nuna me a nuna zumunta tana faruwa ne daga alaka na haifayya sannan sai wanda yake bin sa sannan sai wanda yake bin sa sannan kuma a nuna cewa me ko da babu alaka ta haifayya din zumunta dai wani abu ne wanda yake me wanda yake a asali yana nuna kulluwa da shakuwa a tsakanin juna wanda kuma duk wanda ya raba shi to kamar ya raba ɗan uwa ne waɗanda aka haife su ciki ɗaya duk mutum da ya raba zumunci to kamar ya raba yan uwa ne wanda aka haife su ciki daya uwa ɗaya uba ɗaya ta ku yi mummuna aiki saboda haka ubangiji ta'ala yayi umarni da a kulla zumunci kar a warware zumunci Allah maɗaukin sarki ya ce duk mutumin da ya sada zumunci to Allah maɗaukin sarki zai sada shi ma'ana ubangiji ta'ala zai sada shi da dukkanin dangin alkhairi a nan duniya sannan idan ya je lahira ubangiji ta'ala zai sada shi da aljanna zai bi hanyar aljanna babu wani abin da zai hana shi shiga aljanna saboda ya kasance mai zumunci amma idan mutum ya zama bai da zumunci to shi kuma Allah madaukakin sarki yace duk wanda ya yanke zumunci Allah madaukakin sarki zai yanke shi yanke shi ko shine mai a hana isan dukkanin wani alkhairi zuwa gare shi a nan duniya sannan kuma idan an je lahira a yanke shi zuwa ga isa zuwa ga aljanna domin zumunta za ta tsaya a kusa da sirabi tana kafa hujja a kan waɗanda ba sa isar da ita don su shiga wuta kafin su shiga aljanna in ma za su shiga aljanna saboda haka shi sa Allah madaukakin sarki ya kimanta zumunci kuma ya wajabta haƙuri wajen isar da zumunci da sada shi kuma ya ɗora mummunan sakamako akan wanda yake warware zumunci ubangiji ta'ala ya ce fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum idan kuna yanke zumunci ba to Allah madaukakin sarki ya ce waɗancan masu yanke zumuncin su ne waɗanda Allah madaukakin sarki ya tsine musu albarka ubangiji ta'ala da kansa ya tsine musu albarka abin nan fa asammahum sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sa su sun zama ba sa ji ya toshe su shi yasa zaka samu duk mutumin da baya sada zumunci to zaka same shi yana da taurin kai duk mutumin da baya sada zumunci zaka samu yana da taurin kunni inda dama ai taurin kai ake cewa amma kuma kunnen ne saboda in an ga masa magana ne an ga masa magana ya kamata kunne ne zai fara ji sannan ya shiga zuciya to ya kamata a ce taurin kunne ne ba taurin kai ba shi yasa Allah madaukakin sarki ce fa asammahu sannan wa a'ma absarahum kuma Allah madaukakin sarki yana makantar da idon wanda baya sada zumunci ma'ana baya ganin komai sai shirme baya ganin komai sai ra'ayinsa Allah maɗaukakin sarki ya tsine wanda baya yin abu Allah maɗaukakin sarki ya ce ya zama kurma baya ji Allah maɗaukakin sarki ya ce ya zama makaho baya gani duka saboda ya yanke zumunci dan haka zumunci yana da muhimmanci a rayuwarmu na yau da kullum a bisa dukkanin matakansa mataki na iyaye da 'ya'yansu wannan wajibi ne na dole ne za a shiga wuta kai tsaye idan aka nuna wani abu da yake nuna cewa babu wannan zumunci wuta ne kawai direct saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yadkhulu aljannata aqul liwalidai duk wanda yake yanke zumunci na iyayensa ta hanyar yi musu taurin kai to ba zai shiga aljanna al'aq baya shiga aljanna sannan sai sauran matakai na zumunci bayan iyaye sauran dangi sauran waɗanda ake cewa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah waɗanda za su gaje ka sune ulul arham wanda ubangiji ta'ala ya sifanta su a cikin suratul anfal da kuma farkon suratul nisa wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah cewa sune majibinta al'amarinka makusantanka sune mataimakanka makusantanka na jini sune waɗanda ko akai ko rasuwa kai su za a fara nema kafin a nemi kowa naka don haka sada su sada zumunci tsakanin su kuma ya zama dole don haka wannan yana daga cikin fassarori ya zama abin da ake nufi da zumunci abin da sada abin da Allah madaukin sarki ya umarni a sada shi shine zumunci ubangiji ta'ala ya umarni da a sada zumunci ko kuma ma'ana ta biyu ya zama Allah madaukin sarki ya ce a hada kai da musulmai kada a rarraba su kuma kafurai sai suna ƙoƙarin rarraba mutane kamar yadda ake faɗa a ka'idarsu ta shugabanci divide and rule ka rarraba mutane saboda ka zama shugaba kamar da mutane musharradi mutafarriqin innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay sun ɗauki wannan ka'idan na a rarraba tsakanin mutane saboda a yi shugabanci shi kuma ubangiji ta ala so yake a haɗu wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin ku yi da'a wa Allah ku yi da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kada ku rarraba idan ku rarraba nan za ku samu matsala za ku samu faduwa cikin duk abin da kuka sa a gaba sannan kuma ba za a ga kiman ku ba a duk inda kuke za a ga cewa ba ku da daraja saboda kun rarraba kanku ubangiji ta'ala umarni yayi da cewa a haɗu da juna bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku haɗu gaba ɗaya ku rike igiyar ubangiji ta'ala ita ce musulunci kada ku rarraba kanku amma su kuma sai suna warware wannan abin da ubangiji ta'ala ya umarni da cewa a yi shi ko kuma a kulla shi wannan fassara ne daga cikin fassarori wanda idan muka duba suratul ra'ad Allah madaukin sarki ya yabi mutanen kirki da cewa su kuma ba sa yin waɗannan ayyuka afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab yufuna يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna wannan mutanen kirki sune waɗanda Allah madaukakin sarki ce waɗanda suka yi imani suka yadda da cewa abinda ubangiji ta'ala ya saukar a kan annabawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkanin su sun yadda cewa gaskiya ne Allah madaukakin sarki ya ce ba zai taba zama daya da makaho ba za su taba zama ɗaya ba makaho shine wanda baya baya ganin gaskiya kai ba ma makaho bane shi kan ma matacce ne wanda baya ganin gaskiya na musulunci ko da yana raye shi matacce ne aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharij minha shin za su zama ɗaya wanda yake raye a gaya masa abu ya yadda a gaya masa qur'ani ya amince ya bi ya aikata a gaya masa hadisi ya aikata za su zama ɗaya kamar wanda yake cikin duhu wanda baya fita ba ranar da zai fita daga cikin duhu Allah madaukin sarki yace inna ma yatazakkaru ulul albab masu hankali sune masu gane wannan zancen sannan mutanen kirki sune waɗanda yufuna bi ahdillah su kuma suna cika alƙawarin ubangiji wala yanquduna almithaq sannan ba sa warware alƙawarin da ke tsakaninsu da juna alkawarin da ke tsakaninsu da ubangiji ta hala sun riga da su rike shine tauhidi da kaɗaita tashi cikin bauta sannan alkawarin da ke tsakaninsu na yau da kullum ma shi ma sun riga da su rike zan maka kaza ranan kaza to zai yi wannan abun a wannan rana zan zo a rana kaza zai yi wannan abun zai zo a wannan rana zan tafi rana kaza zai tafi a wannan rana saboda matsalar da ke cikin warware alkawarin da ke tsakanin mutane shine akwai ruguza maslahar wani kai dan ka in ka saba alƙawari watakila maslahar kanka ne amma shi wanda kai wa alƙawari fa ka wargaza shirinsa ka wargaza masa tsarinsa misali ka yi alƙawari da mutum ka ce masa za ka zo ka same shi karfe hudu ba ka zo ba sai karfe biyar awa ɗayan nan da yana jiran ka ka wargaza masa tsarinsa ka shiga lokacinsa watakila akwai wani abin da ya kamata ya yi watakila kuma jiran kan da yake duka zuciyarsa tana manne da cewa so yake ka zo don haka ba inda zai je kuma ba abin da zai ka masa asaran awa ɗaya in ka ce za ka bashi abu ka ka ja masa rai ka yaudare shi kuma babu yaudara a musulunci saboda haka saba alkawari yana da bangarori da yawa ko da kuwa alkawarin da ke tsakanin halittun Allah ne su yasu shi yasa Allah madaukakin sarki yace mutanen kirki ba sa saba alkawari wala yanquduna almithaq amma mu ya riga zan wani jiki har ana cewa African time shi yasa muka zama cat world saboda kasancewa mutakhallifun ba mu san kiman lokaci ba ba ma darajanta lokaci shi yasa muka zama na baya a duniya da aka zo kasa duniyar ma sai aka ce mu ne na uku mu ne na karshe duniyar farko wanda suka ci gaba sai wanda suke bin bayan su sai mu na karshe wanda ba ma sana'anta komai daidai da abun tsoka da hakuri sai da kawo mana saboda ba mu san kiman lokaci ba african time kuma ya kamata a ce mun bar wannan saboda musulunci ya yi umarni da a yi keeping time sannan kuma a cika alkawari kuma lokaci shi ne mai shi ne rayuwar gaba ɗaya lokaci shi ne rayuwar gaba ɗayanta wani bature yana cewa ɗan afirka idan ka yi alkawari da shi ya ƙara maka da minti arba'in to ya zo da wuri ya yi mu'amala ne da mu ya gani sai in dai ka ga ɗan afirka ya ƙara minti arba'in ya zo to ya zo da wuri kenan ma'ana mafi karanci a ce an ƙara awa ɗaya yi sama wannan saba alkawari kuma wannan Allah ne ya umarni da shi ba wai wani tsari bane na duniya ballantana a ce dan an ga mutum yana cika alkawari a ce bature ne shi ai ka san bature ina da musulunci na umarni da musulunci yayi na na riko da alkawari ba wani turanci bane wannan addini ne musulunci sannan Allah madaukin sarki yace wallazina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusallu mutanen kirki su ne waɗanda suke sada abin da ubangiji ta'ala ya yi umarni da shi cewa a sada shi sannan tabbatar da irin waɗannan sifofin kuma a gaba ubangiji ta'ala ya ce wallazina na ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard kamar yadda ya faɗa anan ya kirgo abubuwa guda uku da suke yi suna warware alkawari suna yanke zumunta ko suna yanke abinda Allah maɗauki sarki ya umarni da a hada shi kuma suna yin fasadi a bayan ƙasa a can ma haka Allah maɗauki sarki ya faɗa amma a nan Allah maɗauki sarki ya ce ulaika humul khasirun su suna da asara a can kuma ya ƙara bayyana me ake nufi da asara sai ya ce ula'ika lahumul la'natu wa lahum su'ud ubangiji ta'ala ya tsine musu albarka masu irin wannan sifa walahum su'ud da sannan kuma suna da makoma mai muni suna da gida wacce take da munin makoma babu wanda yake so ya shiga gidan da suke da yake a matsayin sakamakon su da haka Allah madaukakin sarki ya bayyana mutane na gari da cewa ba sa yin wannan sifar sannan kuma ya kara tabbatar da cewa mutanen banza su ne masu waɗannan sifofi guda uku a nan da kuma ayar da ke cikin suratul ra'd sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa yufsiduna fil ardh suna fasadi a bayan ƙasa me ake nufi da fasadi Allah madaukin sarki ya bayyana fasadi ubangiji ta'ala ya ce zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas barna ya bayyana a tudu da cikin ruwa da abin da mutane ke aikatawa da hannu, ma'ana barna babu barna da ya kai me da ya kai saba wa Allah babu karnan da ya wuce da ya kai a saba wa Allah madaukakin sarki sannan idan an ce fasadi a musulunci to ba ana nufin abu ɗaya bane misali wala Allah wani zai fassara fasadi ne da iya bangaren sa kawai inda inda ya specialize ya ce maka misali fasadi shine a ce a ce a ce ana ana ana barnata dukiyar mutane saboda shi na bangaren ya ya fi ba da ƙarfi ko shi ne wala Allah nan shi ya karanta shi kuma jami'in tsaro ya ce maka fasadi shi ne ana zuwa da bindigogi ana razana mutane ko ana harbin su ana kaza wannan ai fasadi ne ko to kaga shi kuma malami shi kuma me zai faɗa cewa zai fasadi shine me ana shan giya fasadi ana zina amma shi dan sanda ba ruwansa da wannan misali sai yin a Saudiya <laughs> amma a nan kam ɗan zanda ba zai ce maka ana zina ana waye yana jin haushi ba a aikin da aka sashi sai dai in a cikin zuciyarsa Na'am, shi ko malami sai ce maka fasadi shine ana zina ana kaza ana kaza ana kaza wannan fasadi amma a musulunci kuma fasadi yana da faɗi wanda ya kunshi dukkanin fassara da malami zai yi da fassaran da wanda ba malami ba zai yi fasadi shine yin barna cikin abin da yake da alaƙa da maslahan mutane wajen samar da matsala a cikin abun ko rage masa ƙarfi sunansa fasadi kenan fasadi bai da da misali guda ɗaya a saba wa Allah maɗaukin sarki ta ɓangaren haɗa shi da wani cikin bauta wannan fasadi babba shine babban fasadi a bayan ƙasa shine babban ɓarna. shi yasa ubangiji ta'ala ya ce qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a waɗanda suke aikin su asara ne babu riba a cikin sa su ne waɗanda suke alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wato ayyukan su gaba ɗaya cikin bata ne amma kuma suna tsammanin cewa suna kyautata aiki tunda a baya ma ai munafikai cewa suka yi inna ma nahnu muslihun wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu inna ma nahnu muslihun idan ka ce musu kada ku yi barna a bayan kasa sai su ce me mu jara muke kenan akwai masu barnan da ba sa so a ce musu barna suke yi sai dai a ce gyara suke alhalin kuma abin da suke yi din nan barna ne har a wurin Allah madaukakin sarki don haka fasadi yana da ma'ana wanda yake mai fadi abin da ya kamata mu fassara fasadi da shi shine mu ce idan ubangiji ta'ala yayi magana akan ana barna a bayan ƙasa to abin da ake nufi shine ana barnata ɓangarori da suka shafi abubuwan da ya zama dole ne sai an same su a cikin rayuwar al'umma akwai waɗansu abubuwa wanda ginshi-kai ne a cikin rayuwar al'umma waɗanda dole ne sai an same su kuma a kowanne daga cikinsu ana samun wani ɓangare na fasadi waɗannan abubuwan su ne ake ce musu abbaruriyatul khams abubuwan da larura ne ɗan adam dole sai ya rayu a cikinsu idan babu su to babu rayuwa abu na farko addinin mutum an shigar da barna a cikin al'amarin da ya shafi addinin mutane ta hanyar ƙoƙarin yin hukunci da abin da ba hukunci ne na Ubangiji ta ta'ala ba ga wannan fasadi ne gwamnatoci sun zama mai tsari ne na ɗan adam ba gwamnatoci ne na ƙor'ani da suna ba wannan fasadi ta ɓangare abin da ya shafi addini sai zama akwai kira ma da ake musamman cewa mai a tsarin zamantakewa na yau da kullum kar a shigar da maganan addini kuma duk abin da ake kokari yi ne me kada a yi musulunci ne abin da ake ga wannan barna ne bayan kuma shi musulmi yana da imanin cewa me yana da imanin cewa a tsarin zamantakewansa na yau da kullum in dai babu musulunci to babu adalci in dai babu musulunci to babu adalci in babu adalci kuma babu zaman lafiya yanzu duk rikicin da ake a ƙasar nan inda a ce in an kama wanda ya kashe wani za a kashe shi za a yi abu me ya wannan rashin hukunci da abin da Allah madaukakin sarki ya yi ya saukar na alkur'ani da aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ake kiyaye addinin mutane shine inda gwamnatoci da hukumomi da waɗanda abun ya shafa duka suke ƙoƙarin kiyaye imanin al'umma da tarbiyyarsu amma idan ya zama ba ruwan kowa da kowa ta ɓangaren addini in mutum ya ga dama ya yi kowane ƙungiya kowace ƙungiya ta ɓangaren tarbiyya idan matashi ya ga dama ya yi irin duk yanayin tarbiyya da yanayin shiga da zai ba wanda zai kula shi kaga fasadi ya shiga cikin hidima addini da haka a cikin bangaren abin da ya shafi hidiman addini ma za a samu mai za a samu fasadi wannan bangare na farko ke bangare na biyu bangaren abin da ya shafi hankalin mutane kiyaye hankali shari'ar musulunci ya zo da kiyaye hankali amma addini kan dama wannan kowa ya san wannan cewa musulunci ya zo ne don mu zama yantattu daga jin girman wani a cikin zukatanmu domin ya zama Allah kaɗai muke bautawa kuma wanda Allah maɗaukin sarki ya taimake shi ya zama haka to baya jin wani tsoron wani wani daga cikin halittunsa dan haka tauhidi da kaɗai ta ubangiji ta'ala ɗan tamu ne daga bautan wasu daga cikin bayin Allah shi yasa musulunci ya kiyaye tauhidi fiye da yadda ya kiyaye komai don ka zama ƴantacce daga abun tsoro sannan abu na biyu kiyaye hankali musulunci ya zo da kiyaye hankali shi yasa Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da cewa hankali yana da tasiri a cikin dukkanin al'amura to amma daga cikin fasadi da ake yi ta ɓangaren abin da ya shafi kiyaye hankalin al'umma shine barin miyagun ƙwayoyi suna yaduwa a cikin al'umma wanda za su iya taɓa hankalin mutane wannan fasadi ne don haka a fassaran fasadi na wannan ayar kenan jami'an tsaro duka da ɓangarorinsu duka za su shiga custom da suke kokarin kiyaye shigo da miyagun kwayoyi da miyagun wane ne wane ne duka kokarin su shine mai kar a yi fasadi ko su ma yan sanda su ma kokarin su mai kar a yi fasadi jami'an gidan prison su ma kokarin su mai kar a yi fasadi dukkanin wani jami'i abin da yake karewa shine mai kada a yi kada a yi fasadi sannan bangare na uku shine a kiyaye annasil a kiyaye zuriya shi sa ubangiji ta ce kada a kusance zina wala taqrabu kar ma a kusance ta saboda kowa ya san ta inda ya fito kowa ya san asalinsa ka san babanka wane mahaifiyarka wance kawunanka su ne wane da wane kuma ka je ka hankalinka a kwance ba wanda zai tsangwame ka ka shiga gidan kawunanka kamar ka shiga gidan babanka ka shiga gidan kannan babanka kamar ka shiga gidan babanka ɗari bisa ɗari ko baya duniya kana da yan uwansa kuma zaka ji suwa in ka je wajen su shi yasa aka hana zina dan dan zina shi ba zai samu wannan nutsuwa ba domin shi kullum hankalinsa ta shi yake shi yasa shari'a ta zo dan kiyaye mai don kiyaye dangi dangantaka amma sai zama ana kokari shigo da fasadi a wannan bangaren shi ma ta bangaren hana mutane yin aure da abubuwa da dama na farko dai tukuna ana shigo da fasadi ta bangaren abin da ya shafi a tsananta hidiman rayuwa komai mai zama akwai wahala a cikinsa sai zama baka da daman kai auren sannan abu na biyu kuma a saka son duniya cikin abin da ya shafi aure idan an yi shi ma barnata wannan manufar a saka son duniya cikin abin da ya shafi aure ita ba za ta aura ba sai mai mota don haka kai kuma dole ka nemo mota saboda ka samu aure ba za ta aura ba sai mai digiri kaga dole ka nemo digiri kafin ka samu aure sannan a wannan tafarkin na shi yana neman irin matar da zai aura ko abin nan ita tana neman irin mijin da za ta aura kuma a wannan hanyar ne ake samun fasadi ba ruwan iyaye da za a iya zuwa a yi zina abubuwan da ke faruwa na tabarbarewan tarbiyya a makarantu da manya-manya da ƙanana na tabarbarewan tarbiyya babu wanda zai magana a kansa shugaban makarantar ba zai magana ba malamin makaranta kila ma da shi ake yi shugabanni sarakuna waye duk ba za su magana ba na lalacewar tarbiyya a wannan bangaren sai zama a wannan janibin shi ma an samu corruption an samu matsala ta bangaren kiyaye abin nan eh, dangantaka na mutane sai zama mutum ya zama wani iri shi ba gashi nan dai ba nutsuwa babu auren kuma yana so mata nawa ne suke neman suna cewa suna son aure a gaya wa iyayensu a yi nasiya wa iyayensu cewa suna son aure amma iyayen nan su yi kunnen washe ba su da wani ba su da wani damuwa sannan shari'ar musulunci ya zo da kiyaye dukiya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil Allah madaukin sarki yace kada ku ci dukiyoyin ku a tsakanin ku da da bata da abin da ba na gaskiya ba shi yasa aka haramta riba la ta'kulu riba adhafa mudhafa aka haramta riba saboda kar a cuci juna sannan aka haramta dukkanin cinikayyar da za a cutar da wani bangare ko kuma babu garanti a cikin aukuwan abin da aka yi ciniki a kansa duka saboda mai saboda musulunci ya zo don a kiyaye dukiyan al'umma amma kuma an yi kokari shigo da fasadi shi ma ta wannan bangaren ta ɓangaren canzawa riba suna a wani lokacin da, abubuwa da yawa da ake na ɓangaren abin da ya shafi dukiya wajen barnata dukiyoyi ta ɓangaren abin da ya shafi da ya shafi haramun wanda shi ma wannan dukkaninsa nau'in ne na fasadi don haka dai fasadi yana da faɗi kuma ubangiji ta'ala ya sifanta fasadin ne da ayyukan da mu muke aikatawa cewa mutane ne suke aikata abu suke kauracewa abin da ubangiji ta'ala ya yi umarni da shi shi ya sa abin da suke aikatawa yake zama fasadi sai Allah madaukin sarki ce ula'ika humul khasirun waɗanda suke da aiki irin wannan Allah madaukin sarki ce su ne masu asara asara kuma idan ana magana idan aka ce asara alqur'ani aka sifanta Asarar ga musulmi to ana nufin zunubi mai girma a cikin alkur'ani idan an ce wane ya yi asara in musulmi ne shi to ana nufin yana da zunubi mai girma domin aikin da ya aikata yana da muni idan kuma kafuri ne shi aka ce masa ya yi asara a cikin ƙur'ani to ana nufin mai ya yi misin ba zai dawo ba zai shiga wuta inda ya ci gaba da wannan aikin bai bari ba har ya mutu a wannan a wannan tafarkin to babu yadda za a yi ya shiga aljanna shi da shiga aljanna kam sun yi baran ba don haka wannan shine kaɗan daga cikin bayanai na wannan bangare كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم Allah madaukin sarki yace kaifa takfuruna billah yaya ne ma za ku kafircewa Allah abun mamaki yaya za a yi ma ku ubangiji ta'ala wa kuntum amwatan bayan kun kasance matattu fa ahyaku. sai Allah madaukin sarki ya raya ku thumma yumitukum sannan ubangiji ta'ala ya kashe ku har ila yau thumma ilayhi turja'un sannan zuwa gare shi ne za a maida ku wannan ayar ta yi bayani akan cewa dan adam zai zama babban abun mamaki idan dan adam ya kafurce ubangiji babban abun mamaki ne dan adam ya zama kafuri bayan kuma ya san cewa mai asalinsa ya faro ne daga babu sannan yanzu yana da garantin cewa yanzu yana nan don yanzu idan ka zo ka same shi ka ce wani ya ce na ka ce baka nan ga kanan amma a ce baka nan ba zai yadda ba sai dai ce maka ina nan to kana nan wa ya samar da kai kai ka samar da kanka ya san bai zai faɗa ka shi yasa ubangiji ta'ala yace am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun shin an halicce su ne daga wani abun da ba komai ba ko kuma su ne suka yi halitta tabbas dai ba wai an halicce mu ne daga wani abun da ba komai ba sai dai an halicce mu bayan babu mu sannan kuma Allah madaukin sarki ya halicce mu min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudgha farko wanda aka fara halitta an halicce shi ne daga ƙasa sannan kowa bayan shi kuma za a halicce shi ne daga igon mani wanda ubangiji ta'ala yake cewa alam nakhluqukum min ma'in mahi shin ba mu halicce ku ba ku yan adam daga ruwa wanda yake mai rauni walakantaccen ruwa daga shi ne ka fito ba sannan amhumul khaliqun ko kuma su suka yi kansu wannan ma amsar ita ce ba ni ne kaina ba dan babu wanda zai ce shi ne kansa sai mahaukaci mahaukaci sosai wanda yake turu shine zai iya cewa shi ne kansa amma mai hankali duk yadda addinin sa yake ya san ba shi ya kansa domin inda zaka tambaye shi yace shi ya kansa sai ka ce to daga wani madda ka halicci kanka din tunda a duk abin da kaga an yi shi to akwai wani abin da daga shi aka yi shi to daga me aka yi ka daga me kai kanka a lokacin da kake so kai kanka sannan kafin kai kanka a ina kake na san dole babu amsoshi irin waɗannan don haka fa'idar sanin wannan dai shine wa Allah madaukakin sarki shi yasa malamai suke cewa wannan kaifa din tana da ma'anoni guda biyu ma'ana na farko ma'anar abun mamaki at-ta'ajjub sannan ma'ana ta biyu ubangiji ta'ala yana inkari yana musantawa mutum ya zama ya zama kafiri saboda ubangiji ta'ala baya son mutum ya zama ya zama kafiri dan haka wannan tambaya ne ubangiji ta alai wacce ta kunshi abun mamaki sannan kuma a lokaci guda ta kunshi cewa Allah madaukakin sarki yana musu yana musantawa kafiri akan ya zama kafiri abinda Allah yake so shine me kowa ya zama musulmi kamar da Allah madaukakin sarki yace ce ya ayyuhal ya ayyuhal ladina amanu khulu fi silmi kafa ku shiga musulunci gaba daya wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyi na shaitan a nan Allah maɗaukakin sarki ya ce ya rayar da mu sannan ya kashe mu sannan ya rayar da mu sannan ya kashe mu rayuwa biyu mutuwa biyu to wanne ne da wanne ne shine malamai suka yi fassarori daban-daban kowa ya faɗi ra'ayinsa kuma dukkaninsu dai suna komawa ne zuwa ga abu ɗaya ko biyu na farko suna komawa ne zuwa ga cewa akwai rayuwa biyu akwai mutuwa biyu na biyu suna komawa ne zuwa ga cewa akwai gida biyu gidan duniya da gidan lahira sakamakon haka kuma shi ne mai abotawa Allah shi kadai in mutum ya san haka ya tabbatar da haka shi ne abotawa Allah shi kadai wanda ya samar da shi tun gabanin a same shi sannan ya rayu sannan ya kashe shi sannan kuma zai sake raya shi rayuwar ƙarshen dai ita ce mai rayuwar lahira ita ce rayuwar da idan 'yan aljanna suka shiga aljanna 'yan wuta suka shiga wuta ubangiji ta'ala zai sa a yi kira a aljanna a ce ya ahlal janna khuludun wala maut ya ku mutanen aljanna shikenan fa dawama ne ba mutuwa wa ya ahlan nar khuludun wala maut ya kuma ɗan wuta dawama ne ba mutuwa bayan wannan rayuwar shi yasa Allah madaukin sarki ce thumma ilayhi turja'un sannan zuwa gare shi ne za a maida kuma ya tsananta bayani akan cewa a ranar da za a maida kai zuwa gare shi ne ka ji tsoron wannan rana wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron wani rana wani wuni da za a maida ku a cikin wannan wunin zuwa ga Ubangiji ta'ala me ka aikata domin duk abin da ka aikata thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun za a yi bayani a bada cikakken bayani akan duk abin da kowace rai ta aikata kuma babu wanda za a zalunce shi dan haka abinda ubangiji ala yake so dangane da bayani akan ranar lahira shine ɗan adam mai shiga tetayensa domin mun ana ta misali akan cewa ita duniyar nan rayuwarta gaba ɗaya rayuwa ne wanda yake ɗan ƙalilan ne ƙalilan sosai in za ka kwatanta shi da rayuwar lahira annabi nuh alaihi salatu wassalam shi ne shekara dubu na shekara 950 ya yi yana da'awa yanzu yana nan da rasuwa annabi nuhu zuwa yau shekara nawa ya ninninka shekarunsa da ya yi a duniya ko duk da cewa a bisa nasoshi a bisa qur'ani da nasoshi babu wanda ya yi shekarunsa sai wanda suke biyo baya sai wanda suke biyo baya sai wanda suke biyo baya annabi mu sallallahu alaihi wasallam shi kan ma 63 yayi ya duniya daga rasuwansa zuwa yau shekara 1390 yaushe za a yi kiyama nan da shekara nawa Allahu alam wataƙila nan da shekara miliyan wataƙila nan da shekara dubu ɗari Allah ne ya kansa sai wannan fa duk kwanciyar kabari ne ake yi tukunna sannan kuma sai a tashi hisabi ubangiji ta'ala bayyana cewa wannan kam shi zai da kansa amma duk da haka fa ya ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun sannan sai a zo shiga aljanna ko shiga wuta kowa sai ya shiga ɗaya daga ciki Allah raba mu da wuta dan aka shiga aljanna to tsawon kwana nawa za a yi ko da yake gara shi wannan kamar yadda muka faɗa shekaran jiya shi wannan mai daɗi ne amma wuta ba Allah ya tsare a ce mutum ya shiga wuta kuma har yayi tsammanin cewa zai iya jure wuta a lokacin da ake gaya maka da hankalinka da fahimtanka a ce maka kaza din nan bayi da kyau kaza din nan bayi da kyau karka aikata amma kana ji a ranka cewa kamar zaka iya dura wutan jahannama kuma wallahi babu wanda ya sai ya dura wutan jahannama ko na sakan ɗaya ne sakan ɗaya babu wanda ya sai ya saboda ita ba irin wutan nan bane wannan shine fa'idar mutum ya zama ya san yadda Allah madaukakin sarki ya yi mu da kuma daga ina muke sannan kuma ina zamu je dan wannan ayar tana amsa wannan waɗannan tambayoyi daga ina kuke wayayi ku sannan kuma ina za ku je wasu suka ce abinda ake nufi da kaifa na billah ko wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum shine lam takunu shay'an fa ahyakum thumma yumitukum 'inda inqida'i ajalikum thumma yuhyikum yawmal qiyamah ba ku zama komai ba gabanin a halicce ku sai Allah madaukin sarki ya halicce ku kuka zama rayayyu sannan ubangiji ta'ala zai kashe ku mutuwar da zamu kenan nan gaba yanzu muna raye gabanin a halicce gabanin a halicce mu kuma ba mu zama komai ba sai aka yi yanzu muna raye ko to za mu mutu nan gaba idan mun mutu kuma idan ajali ya kare kenan thumma yuhyikum yawmal qiyamah sai Allah madaukin sarki ya tashe ku a ranar tashin alkiyama wannan maganan Abdullah dan Mas'ud kenan da Abdullah dan Abbas radiyallahu ta'ala anhuma magana ta biyu amwatan fil qubur fa ahyaakum lil musa'alati ثم يميتكم في قبوركم بعد المساءلة ثم يحييكم عند نفخ السور للنشور kun kasance matattu a cikin kaburbura ku ji wannan su kuma yanda suka fara maganar kuntum amwatan kun kasance matattu a cikin kaburbura sai Allah madaukakin sarki ya rayar da ku fa ahyakum sai ya rayar da ku dan amsa tambaya idan ya rayar da ku dan amsa tambaya thumma yumitukum fi quburikum sai ya kashe ku a kaburburan ku sai ku ci gaba da zama babu ku tunda da zarar mutun ya mutu za a ce mai za a tashe shi ya amsa tambaya to wannan ai wata rayuwa ce ita ma sannan in ya amsa tambaya kuma shi shikenan sai rayuwar barzakh kamar yadda malamai suka yi bayani da yadda take kasancewa da matakanta da sauransu amma kuma za a kashe mutum ne ma'ana sai zama mai babu rayuwa sannan sai yuhyikum sai a tashe su kuma mai ranar kiyama wannan kuma magana ne na Abu Salih rahimahullah wasu kuma suka ce abinda ake nufi da kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum shine kun zama matattu a cikin a bayan iyayenku ma'ana gabanin a a halice ku kuma matattu ne kuntum amwatan ma'ana kun zama matattu a bayan a bayan iyayenku a lokacin da kuke bayan su ai ba ku da rai sai Allah madaukakin sarki ya hura muku rai a cikin mahaifanku mata Allah madaukakin sarki ya hura muku rai sannan kuma zai kashe ku bayan kun zo duniya kenan kun rayu zai kashe ku shine yumitukum din kenan sannan kuma zai tashe ku domin ku amsa tambaya a ranar tashin alkiyama kun ji wannan shi ma wata wata fassara ce daban ba ta farko ba kuma ba ta biyu ba wannan kuma magana ne na qatadatu ibnu da'ama as-sadusi daga cikin manya-manyan tabi'ai malaman tafsiri na duniya magana ta hudu kuntum amwatan hina akhadha al-mithaq hina akhdha al-mithaq ahyahum thumma amatahum thumma ahyahum wa akhrajahum min butuni ummahatihim wa huwa ma'ana khalaqakum fi butuni yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath wannan maganar kuma maganar ibnu zaid yace kun kasance matattu a lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai ɗauki alkawari sai Allah maɗaukakin sarki ya rayar da ku sannan Ubangiji ta'ala ya kashe ku sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya sake rayar da ku a lokacin da ya fito da ku duniya daga cikin mahaifanku mata suka ce wannan shine fassarar fadin Allah madaukakin sarki yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath ubangiji ta'ala shine wanda yake halittan a cikin iyayenku mata halitta bayan halitta khalqan min ba'di khalq fi zulumatin thalath cikin duhu uku duhu guda uku na biyar أن الموتة الأولى مفارقة نطفة الرجل جسده إلى رحم المرأة ثم يحييها بنفخ الروح فيها فيجعلها بشرا سويا ثم يميته الموتة الثانية بقبض الروح منه ثم يرد الروح إلى جسده يوم القيامة فذلك موتتان وحياتان وأنكم kuma عليه الجواب da cewa da Allah madaukakin sarki ya kashe ku ba an ambaci mutuwa ba shi aka fara ambato ba to da Allah madaukakin sarki ya kashe ku ana mutuwan farko ana nufin barin digon mani daga wajen namiji zuwa mahaifan mace gabanin a kura wa mutum rai shine kana matakin babu kai kana matakin matacce din shine kana matakin matacce tunda a wannan lokacin ai babu rai ko sannan sai Allah madaukakin sarki ya raya wannan ran da aka hura mata rai a lokacin da take cikin mahaifiyar wannan ran sai mutum ya taso gashi nan yana da ƙarfinsa yana da fahimtansa yana da komai to sai a sake kashe shi kuma mutuwa na biyu shine wanda kaman zamu yi yanzu kenan nan gaba tunda yanzu muna raye za a yi mutuwa sai a masa mutuwa na biyu idan ya mutu na biyu sannan kuma sai a sake dawo da ruhinsa jikinsa shine fa ahyakum na ƙarshe rayuwar ƙarshe kenan wannan kuma yace shine mutuwa biyu rayuwa biyu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa qalu rabbana amattana ne wa ahyaytana ithnatayn fa'tarafna bi dhunubina fa hal ila maraddin fa hal ila khurujin min sabil a cewa suka ya ubangijinmu ka kashe mu mutuwa biyu amattana ithnatayn ka kashe mu mutuwa biyu wa ahyaita nafnataini ka kuma raya mu rayuwa biyu to malaman suka ce wannan shine mutuwa biyu sannan kuma rayuwa rayuwa biyu na ƙarshe shine kun zama matattu wanda ba a ambaton sai Allah madaukakin sarki ya raya ku da bayyana a duniya kuka bayyana aka haife ku bayan kun bayyana an haife ku abun mamaki a lokacin da za a haifi yaro yana ɗan karami ba a san shi waye bane haka ne wataƙila wannan yaron da muke cewa barakallahu fil mawhubi lakan nan gwamna ne wataƙila shugaban ƙasa ne wataƙila babban malami ne wanda sunansa zai yaɗu a duniya amma gabanin ya zo duniya babu wanda ya sani Da haka Allah madaukakin sarki da ya rayar da shi sai ya rayar da ambatonsa ma'anar rayarwa shi ne rayar da ambato da ba a san shi ba ba a ambatonsa dan ba a san shi ba amma bayan ya zo ya yi rike wannan matsayin ya rike wancan matsayin ya rike wancan matsayin sunansa ya yaɗu a ko'ina sai Allah ya kashe shi ba shi kenan ba akwai wanda ya kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to shi ma Allah madaukakin sarki ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun sannan kuma thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum su. ubangiji ta'ala ya ce wa muhammadun illa rasulun qad min qablihi rusul afa in mata a qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala ya falan yadurra Allah shay'a Don haka wannan sunna ce ta ubangiji ta'ala don Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa me ya tabbatar da cewa shi shi kaɗai ne kullu man alaiha fan ويبقى وجه ربك ذو الجلال jalali wal ikram duk wanda yake duniyar nan sai ya mutu domin za a zo lokacin da kamar yadda malaman suke fassara wannan ayar kullu man alaiha fan za a zo lokacin da ubangiji ta'ala zai ce mala'ikan mutuwan shi ma ya ajiye kahon abin da mala'ikan mutuwa ya mutu shi kansa mai busa kahon shi ma ya mutu ubangiji ta'ala ya zama shi ka ne rayayye a duniya a lokacin ne zai ce ana maliku ana dayya kowa da kowa ya mutu babu wani abu mai rai dabbobi sun mutu bishiyoyi sun mutu ‘yan adam sun mutu aljanu sun mutu mala'iku sun mutu babu rayayye sai Allah shi yasa sunansa alhayyu shi ubangiji ta'ala sunansa rayayye kuma da rayuwar tasa ya zama alqayyum yana tsaye akan dukkanin al'amura yana sane da dukkanin abin da ake yana bada sakamako akan duk abin da ake saboda me saboda abin da yake abin nan ya stalzim wannan shine لا ta'khudhuhu sinatun wala نوم abin da yake ga da yake nuna cikan kamalar rayayye shine me ya zama babu gengedi babu babu bacci to amma mu ba an jima kaɗan ka zo nan ka ga yadda za a yi ƙarfe sha biyun dare ka fito ka ga yadda ake bacci ƙarfe ɗayan dare ko ai bacci kuma in kai baccin nan baka san me ke faruwa ba za a iya sace kama ka gani amma shi kuma ubangiji ta'ala wanda ba baya gengedi sannan baya bacci ma'ana yana sane da komai a kowane lokaci shi da dare da rana a wurin sa duk ɗaya yana gani yana sane yana da ilimi yana ji yana kuma rubutawa kuma zai bada sakamako kuma a lokacin da zai bada sakamakon babu musu dan ba wanda ya sai musa sai dai mu yi fatan Allah madaukin sarki ya samu ga alkhairi sannan sai ubangiji ta Allah ce thumma ilaihi turja'un zuwa gare shi ne za a maida al'amura gaba daya ilaihi yurja'ul amru kullu zuwa ga ubangiji ta'ala ne za a maida al'amura duka fadin da ubangiji ta'ala ya cewa za a maida ku wannan yana nuna cewa mutane ba su son barin duniya ba a son bari duniya amma dole sai an mai da kai kamar kama ka ne za a yi a ce dole koma koma daga inda ka fito kamar mutum ne yana so ya shiga wani waje sai a tare shi a ce koma inda ka fito yana jin haushi yana so ya shiga a hana shi to shine sun mai ilai turja'un dole sai ka koma Allah dan bar ni mana ta ina saboda wannan ɗabi'a ne kuma na dan adam amma duk mutumin da yake da yaqini game da ubangiji lamarin ubangiji ta'ala kuma yake ta aiki to tabbas zai fata cewa ubangiji ta'ala zai bashi rayuwa mai daɗi da tafi ta duniya shi yasa muka bada misalai a baya na yaqinin da sahabbai suke da shi game da addinin musulunci yaqinin da suke da shi wajen lahira game da lahira mutum yana ji yana gani ya ce zai mutu ya san zai mutu ba zai je yana sara da takobi ana saransa ba zai juya baya ba har sai ya mutu a lokacin a yakin Uhud haka sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum goma sha ɗaya suka mutu saboda kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye ana yaki ana gwabza yaki wani zai zo shi damuwarsa kar a taɓa manzon Allah ya tsaya a gaban kirjinsa a wurgo abun jifa ya kashe shi wani ya zo ya tsaya ya san mutuwa zai yi ya kashe shi wani ya zo ya tsaya har mutum goma sha ɗaya suka mutu dan kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke da shi shine mai suna kan tafarki ne mai kyau da haka duk mutum da ya yake aikata mai kyau ba zai yi mai ba zai ɗebe tsammani daga rahamar ubangiji ta'ala ba cikin al'amarin da labudda minhu dole sai ya faru idan ja ma labudda minhu fa marhaban idan abin da ya zama babu makawa a cikin sa ya zo maka to kai maraba da shi kawai ka huta tunda ka san cewa babu makawa cikin mutuwa sai an mutu dinnan ba wata tsuniya bane yake mana jiya jiyan nan wasu sun mutu yau dinnan wasu sun mutu yanzu haka da nake magana wasu sun mutu an jima wasu za su mutu zan mutu alaran ma zai mutu kowa daga cikin mun nan zai mutu dukkanin mu sai mun mutu akwai lokacin da za a zo da mu da jikanun mu babu kowa da kasa din da muka yi karatu da komai zai zama babu shi ma babu babu shi saboda shekarun da suka ja suka ja suka ja suka ja dewa duk da cewa tasirin aiki mai kyau kuma yana da yana da yawa a wurin mutum bayan mutuwansa don haka abinda ake so game da dan adam shine menene bayan mutuwa kai tunanin menene bayan mutuwa maza ba'da al-maut menene bayan mutuwa kuma kai ne zaka tantance tun gabanin ka mutu a lokacin da kake cikin kuruciyarka lokacin da kake da hankalinka lokacin da Allah madaukakin sarki ya baka ilimi lokacin da ubangiji ta'ala baka daman sauraren ilimi a wannan lokacin ne za ka iya karrara makomarka shi yasa zan Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba kowa daga cikinku zai shiga aljanna sai wanda yake aka ce man ya aba ya rasulullah wane ne zai kiya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam? annabi sallallahu alaihi wa wasallama yace man ata'ani dakhala aljanna wanda ya mini da'a zai shiga aljanna garanti ne wannan ubangiji ta ala baya tabar da ladan mai ladan wanda ya aikata aiki mai kyau inna allaha la yudhi'u ajra al muhsinin la yudhi'u ajra man ahsana amala baya tabar da ladan inda kai don shi zai baka dan haka kai da'a wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka shiga aljanna wa man asani faqad aba duk wanda kuma ya saba mini inji manzon Allah sallallahu alaihi sallama to ya ki shiga aljanna wannan kuma yana nuna yadda ubangiji ta'ala ya kimanta dan adam ya bashi hankali da zai iya fahimtar abu wanda yake mai kyau da wanda yake mai muni innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun Allah madaukakin sarki ya ba mu dace na'am الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم نعم الله مدوكين سركي yace huwa shi Allah shine wanda allazi khalaqa lakum ma fil ardi ubangiji ta'ala shine wanda ya halitta muku ku ɗan adam duk abin yake bayan ƙasa khalaqa lakum ma fil jami'an duk abin da yake bayan ƙasa Allah madaukin sarki yayi shi ne saboda ku thumma mastawa ila sama sannan Allah madaukin sarki ya daidaita zuwa ga sama ya daidaita akan al'arshinsa wanda kuma al'arshinsa yana saman sama kamar yadda ya faɗa wani wajen ar-rahmanu ala al-arshi ubangiji ta'ala ya daidaita akan al-arshin sa al sa kuma ba a ƙasa yake ba sannan ba a ko'ina ina yake ba ballantana ka ce yana har cikin wurin najasa ubangiji ta'ala ya tsarkaka daga abin da masu faɗan irin wannan suke danganta masa fasawahunna sab'a samawat ubangiji ta'ala ya daidaita su ya halitta su ya kera su ya kirkire su sab'a samawat sammai ne guda bakwai wannan saman da muke gani ita ce ta farko sama da ita akwai wata irinta nawa ne ke tafiyan shekara nawa ne ke tsakanin sama ta ɗaya da ta biyu tafiyan shekara nawa zai gama hmm? biyar, 500 shekara biyar na tsuntsu ko na doki sama ta ɗayan nan da muke gani ita wannan ta babbanta da sauran amma su su bakwai Allah madaukin sarki ya ce fasawahunna sab'a samawat wa huwa bi kulli shay'in alim sannan kuma Allah madaukakin sarki shi mai ilimi ne akan komai duk abin da Allah madaukakin sarki ya halitta to ya sani shi yasa Allah madaukakin sarki yace ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir shi ubangiji ta'ala shine wanda ya san duk halittar da yayi ya san komai sanin komai dinsa ya wuce tsammanin dan adam wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu akwai abin da ɗan adam bai san shi ba sai Allah ne kawai ya san shi wa inda huwa mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah madaukin sarki shine wanda ya san duk abin da muka gani a bayan ƙasar nan ubangiji ta'ala ya san shi yana ganin sa kamar yadda yake ganin komai ba abin da yake buya masa kuma ya san shine yayi shi ya san shi Allah ya san shi ya halicci wannan abu sannan Allah maɗaukin sarki shine ya san abin da ke cikin kogi ɗaya bayan ɗaya da yawan halittun kogi da ake cewa sun fi na bayan ƙasa na saman kogi ko wajen kogi yawa ta ɓangaren nau'i nau'i kala kala na halittu da suke cikin ruwa Allah ta'ala duk ya san su wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha kai daidai da ganyen bishiya abun mamaki ganyen bishiya da zai faɗi ya zo ya taru a bayan ɗakin ka a zo a yi shara to lokacin da ganyen zai faɗi Allah ya sani na dukkan bishiyoyin duniya ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ard Allah ta'ala ya san kowace kwaya ubangiji ta'ala ya san kwaya nawa ne kasar da muke kanta gaba ɗayanta la habbatin fi zulumatil ardh da ballantana kuma sauran abun da bai kai kasa yawa ba kwayan gero kwayan dawa da su kwana nawa ne yaran da suka kirga kwayan geron nan suka yi sati nawa suka yi a sokoto ne kwayana ko sun sun samu miliyan nawa ne a buhun gero Allah madaukin sarki ce wala habba fi zulumatil ard duk wata kwaya cikin duhun kasa Allah madaukin sarki ya santa wala raqbin babu wani abu danye bishiya ne menene danyen abu wala yabis ba wani abu busasshe na ganyen da suka fado da wanda suke kan bishiyar da wanda suka fado da danyen da busashe duk Allah ya san adadin su kuma ya san shi yayi su kuma su ma sun san shi ya yayi su dan su jamadat abubuwan da ba su da rai sun fi mu yarda da cewa Allah ne yayi su Sai sa Allah madaukin sarki yake cewa mai, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum komai daga cikin abubuwan da muke gani a duniya yana tasbihi da godewa Allah madaukin sarki amma mu ba ma gane tasbihi ya za yi uku a kawai sai ga dutse ya faɗo daga sama ba wanda ya taɓa shi akwai wanda zai faɗo ha kawai saboda dutse zai faɗo ba dan wata iska da ta huro ba zai faɗo ne saboda tsoron Allah khashi'an mutasaddian min khashyatillah kaga dutse da yake lokacin dan adam sai a masa a masa a ce Allah a ce Allah sai ya wuce kawai ya ce sai daga baya dan haka ubangiji ta'ala shine ya halicci sammai yace guda bakwai waɗannan sammai bakwai din kuma suna da kasai su ma bakwai Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahun ubangiji ta'ala shine wanda ya halicci sammai bakwai wa min al-ardi mithlahunna da kuma kasai su ma misalin sammai bakwai kenan su ma bakwai ne tunda an ce misali ba sai an tsaya ana ta maimaita maka ba bakwai da bakwai ya tanazzalu al-amru bainahun a tsakanin su al'amuran ubangiji ta'ala yake sauka tsakanin sama da ƙasa nan al'amura suke cikin ƙasa akwai wasu hidimomi da ake ta yi wanda ba mu sani ba a can sama ma akwai wasu harkoki da ake ta yi mala'iku suna ta tasbihai wasu halittun ubangiji ta'ala da ba mu san su ba Allah ta'ala Allah ya san su duka al'amari na sauka a wannan tsakanin duk abin da ya sa shine li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir domin kusancewa ubangiji ta'ala mai iko ne akan komai ba abin da zai gagare shi zai iya yin komai wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma Allah madaukin sarki iliminsa ya riga da ya kewaye komai ubangiji ta'ala yana sane da komai ɗaya daga cikin halittunsa shine mala'ika an nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika a bisa surarsa ta mala'ika da halittansa na mala'ika yace ma baina tarquwatihi ila shahmati udhunihi masiratu at 700 tsakanin kafadan mala'ikan da nan wajen kunnensa kafaɗansa da kunne tsuntsu zai tafiya shekara 700 mala'ika guda ɗaya. wannan ɗaya ne daga cikin halittun Allah kuma Allah maɗaukin sarki ya ce wa ma ya'lamu da rabbika ka Illahu? babu wanda ya san adadin yawan mala'ikun Allah sai shi shi kadai albaitul ma'mur nan ne mala'iku suke zuwa su yi tasbihi su bauta Allah maɗaukin sarki su yi tasbihi su bauta Allah maɗaukin sarki su yi kaza su yi kaza a kullum rana ana samun adadin mala'iku da za su tafi da za su zo su yi bautan Allah a wannan wajen ba za su sake dawowa ba har ranar tashin alkiyama kaga halittun Allah wanda ba mu ba wanda sun fi mu karfi ma ɗaya daga cikin su in ya dan yi motsi wannan mala'ikan da aka nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai kafadan sanin tafiyan shekara 100 kaza na tsuntsu yanzu ya kake ganin an ce ya halaka mu minti nawa ne seconds mun tafi kawai wannan faɗe ne daga cikin halittun ubangiji sannan da ya ce Allah maɗaukin sarki ya ce ya halicci sammai guda bakwai da kuma kasai guda bakwai ita wannan saman ita ce saman duniya haka Allah maɗaukin sarki ya sa mata suna as-sama a duniya. kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya ce wa laqad zayyana as-sama ad-dunya bi masabih وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير ita wannan duniyar Allah madaukai wannan saman saman duniya wacce an alakantar da ita ne da duniya saboda me saboda ita ce ta fi kasa ba ana nufin duniya akasin lahira ba as-sama ad-dunya ana nufin me wanda akwai al-ulya wanda sun fita daukaka sun fita sama sama sama ita kuma ad-dunya ana nufin ta kasa makaskanciya ta bangaren position don haka ita wannan ta kasan Allah madaukakin sarki ya mata ado ya mata kawa da taurari ka nan sauran ba su da taurari ke a ina taurari suke da geologist da wane ne da abin nan ɗinsu da suke ta yi taurari sun fi nisa taurari sun fi rana wata girma sun fi wane ne wane ne wannan duka dai Allah madaukakin sarki ya ce taurari a saman wannan saman namu a nan taurari ne Allah madaukin sarki ya sa taurari a matsayin ado ne ga wannan sama saboda me adon saboda mala'iku su gani adon saboda mu mu ga sama ne fa mu ji daɗi ka duba dan Allah hatta sama ma ubangiji ta'ala ya ƙawata ta ba dan komai ba sai dan kai halittansa kai ɗan adam shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa zayyana sama'a dunya bi masabiha wa hifdha wani abin da Allah madaukakin sarki ya ƙara yi wa wannan saman shine ubangiji ta'ala ya mata kiyayewa ita wannan saman da ke sama da mu Allah madaukakin sarki ya kiyaye ta ya sanya taurarin sun zama bayan ado kuma sun zama abun jifan shedanu ne waɗanda suke kokarin su tafi zuwa sama sun hau juna sun hau sama sama sama sama can sai sun yi nisa sai Allah madaukin sarki ya sa tauraro guda ɗaya kawai ya jefo su shi yasa wani lokacin da daddare sai ka ga sai ka ga haske ya faɗo ƙasa Allah madaukin sarki ya jefo shaytanu waja'alnaha rujuman lishayatin wa atadna lahum azabas sa'i wannan sama ita ce ta farko daga wajenmu in za ka yi can ita ce ta farko sannan sai ta biyu sai ta uku sai ta hudu sai ta biyar har ta shida har ta bakwai sannan sama da su ne al'arshin ubangiji ta alaiki ita wannan saman kawai da take kusa da mu inda a ce ɗan adam zai isa zuwa ga ƙarshenta ta sai a sako shi to kafin ya iso babu wani abin da za a gani na tasirinsa babu wani abin da za a gani na tasirinsa kuma zai wargajen zai wargaje ya iska kawai saboda nisa kuma kafin ya iso ya zama ba komai ba ya zama babu shi ko da jirgi kawai in kawo ai zaka gani jirgi ya gama daidaita a can sama sai kaga ana ruwa a ƙasa da ku sai kaga ana ruwa a ƙasa ku can sama kun wuce ruwan sama ba kuma san ana yi ba sai lokacin da jirgi zai sauka ne tukunna sai kaga yana taba yana shiga cikin gajimare ma'ana ya zo yanzu ya zo ƙasa da ya zo daidai level din inda inda za a yi ruwa zai taba jikin jirgin amma inda a ce ya gama kure samansa to za a yi ta yin ruwa ne jirgin bai ma san ana ruwa ba wannan ruwan kuma ya matso ƙasa ne saboda ya maka amfani a ƙasa ubangiji ta'ala ya ce ya saukar da wannan ne rizqan lakum arziki ne gare ku ruwa ya matso kusa an saukar da shi domin ƙasa ta rayu a jini ima iska ya canzu sannan gonakin ku su rayu dan abubuwa su tsiro dan ku samu abincin da za ku ci don idan babu ruwa a duniya to babu rayuwa in babu ruwa a duniya babu rayuwa babu wanda zai rayu ko mutum daya ko wani halitta guda daya babu wanda zai iya rayuwa idan babu ruwa na saman kuma shine yake saukowa yayi naso a nan kasa yayi kaza yayi kaza har har a rike shi a matsayin abin da za a rinka yin bayi da kuma noman rani kuma duka wannan Allah madaukakin sarki ya ce lakum gare ku ku adam Allah madaukakin sarki ya samu dace ubangiji ta'ala ya ba mu ikon bauta masa kamar yadda ya umarni Allah madaukakin sarki ya ba mu basira na gane ni'imomin da ya mana da kuma ƙara mana tsoronsa Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu daga shiga wuta اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين